barkan mu da haɗuwa a cikin wannan masallaci masallacin juma'a na profesa ya gwandu da ke a nan unguwar sabuwar alkilla a yau asabar 26 ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kamar yadda kuka sani muna fuskantar wani wata mai albarka wani wata mai tarin daraja wani wata da dukkaninmu muke murna da jin daɗin zuwan shi wani wata da ake buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta a ɗaure shaidannu wani wata da shigowa shi musulmi na da rai babbar falala ce kakar zunubai ne wani wata da kowane shekara yana shigowa ko wata shekara kafin ya zo cikin farin ciki ake da murna da karbin wannan wata kamar da sanarwa ta gabata sun muna da shi babban malami da ko da yake shigowa ya kai sakkwato kuma ko da yake farin ciki muka yi murna muka yi shigo sokoto ba mu gajiya da shi kullum muna saurare na ta rediyo da wasu kafafen yaɗa labaru kuma muna ƙaruwa da shi muna alfahari da shi sheik aminu daurawa sheik dr aminu daurawa hafizahullah a kamar da sanarwa ta gabata ya zo wannan gari na sokoto wanda yake ya saba zuwa kuma ya saba fa'idantar da mu kuma da nishaɗantar da mu da ilmantar da mu kuma muna jin daɗin hakan ya zo ne a kan wasu taruka ya zo ne ɗan gajeren lokaci ya zo yau muna gode ma Allah da ya saukar da shi lafiya ya halarci taro da aka yi ɗazu na kwamitin Ramadan feeding program ne da za a dinga wa azumi a kamar da aka saba a nan jihar Sokoto inda ya jan hankali ga NG5 wata waɗanda ake ba amanar wannan abincin su ɗoka daga gidan tarihi su je su dafa su fi samma sauran jama'a su ci ya yi musu jan hankali mai shiga jiki na su ji tsoron Allah na farko su gode ma Allah da ya sa su cikin harkar ciyar da mai azumi kowa ya san falalar da a cikin ciyar da mai azumi kuma a ce yau kayi musharaka da ko ne to ba karamin zaɓi ba ne abin alheri ne ya ja hankalin su kan riƙe amanar da aka ba su da kuma yadda ya kamata aikin ya kasance daidai ya yi musu nasiha mu ma ya yi mun nasiha mu da ke jagorancin abin yau kuma wannan lokacin malam shi ya zaɓi da muna tunanin in ya zo ya je ya huta sai ya ce idan ya zo a sa wa'azi tsakanin magariba da isha'i dama malam ina ka hito wa'azi ina za ka je wa'azi yan shekarun da suka wuce za taɓa kira ne kan wani abu nake amma ba san kana yace in wa'azi ne a sa kawai yace ai ko da yaushe ba kakka bi shakka kira na inda jan a tunatar da mutane ne muna fata Allah ya saka mai da alkhairi kuma ya karɓi wa'annan ayyuka da zirga da ake ta yi kuma ya sa cikin mizani ya ƙara ba da ikhlasi inda kurakurai suka shiga Allah ya ba da ikon ganewa a gyara wa'inda ba a gyara ba da wa'inda aka gyara duka Allah ya yafi Sheikh Malam Aminu Daura zai muna magana akan guzurin Ramadan wanda dukkaninmu muna buƙatar shi wani guzuri muka tanada a Ramadan daga wancan Ramadan in na tula ko ɗaya ba wannan zafin da aka fara aka makalla wani na fara akai sha biyu sai ta ashe ga <laughs> sai ajiye sai ai yana da osa yana da uzuri to wani guzuri muka yi na tsoron Allah wani guzuri muka yi na tanadi wani guzuri muka yi na shiri shagasa aminu da rawa insha Allah to yayi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka ji daga ɗan uwa dokta kwamishina liman dr jabir sani mai hula a cewa yau muna yammaci ne ko 26 ga watan sha'ban muna daf da shiga cikin watan ramadan shekara ta 1447 wanda ya ga watan 2026 a kamar yadda dokta ya faɗa ni da na zuga ya tarsa komai nake tsayawa nake yi in zo domin gaskiya yana bukatar mu dinga taimaka masa da addu'a mu dinga taimaka masa da ƙarfafa gwiwa mu dinga ƙar taimaka masa bisa wannan nauyi da aka ɗora masa in yayi nasara duka mu mun yi nasara ya samu matsala duka mu mun samu matsala to mu taya shi da addu'a mu taimaka masa da shawara mu ƙarfafa masa gwiwa kuma wannan abu da muke gani ni ne magana da gwamna yana jin daɗin aiki tare da shi kuma sannan abubuwan da mu da kuke gani ba taɓa ganin irinsu ba na addini da gwamna yake ta yi duk da shawarwarinsa ne wai da ake ta gina masallatai ake gyara su ake inganta su da ake har ƙara ƙarfafa harkar ciyarwa da harkar bawa limamai da ladanai da kuma shirya bitoci na waye da kai da ilimantarwa da ƙarfafa ayyukan da'awa da samar da hisba da kuma sama mata zauni da kayan aiki duk waɗannan abubuwan an yi ne a ƙarƙashin ma'aikatarsa kun ga wannan babban nasara ce da muke alfahari da shi ko muke masa addu'a Allah ya ƙara wa mai girma gwamna nasara Allah ya ƙara wa Dr. Jabir nasara a wannan aiki da aka ɗora masa to sannan abu na biyu a wannan gari na sokoto dama garinmu ne yauwa kowa yana alfahari da ƙasar sokoto yana jin ƙasar sokoto ƙasarsa ce da abin da ya same ta na alheri ya same shi haka kuma fatan alheri ga wannan ƙasa ta mutu sokoto Allah ya ƙara masa lafiya da zaman lafiya ya ƙara albarka da alkhairi ya ƙara haɓaka zaman lafiya da arziki da zamantakewa to kamar yadda muka ji cewa muna daf da shiga cikin watan ramadan mu ya kamata a ce mutum ya yi shirye-shirye domin fuskantar manyan abubuwa da ake gudanarwa a cikin wannan wata na ramadan waɗannan abubuwa daga nan zuwa sallah akwai manya-manyan ibadu guda goma waɗannan ibadu guda goma daga nan zuwa sallah manyan ibadu guda goma ne takwas a cikin wata ramadan biko masu biyo daf da ramadan shine fidda kai da kuma sallar idi kuma suna da alaƙa da ƙarewa wata ramadan din don wata ramadan na ƙarewa sai fidda kai sai sallar idi to waɗannan manyan ibadu guda takwas da waɗancan guda biyu in mutum ya tsaya su da inganci ya su da kyau to muna fata a ga canji a rayuwarsa a cikin bayan ramadana kuma zai fita da certificate na takawa da imani da kuma ƙara gyaran aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da kuma zamantakewarsa da jama'a ibada ta farko shine azumin wata ramadan wannan azumi na wata ramadan a cikin ibadu duka bayan imani babu wata ibada da take nuna mutum na Allah ne irin azumi in ana son a gane shi yasa wani mutum da yake wa wani malami ina tsoron ko ni munafiki ne sai ce in dai kana ibada uku to kai ba munafiki bane in dai kana azumi in kana istighfari in kana yin koyayyen ibadar da ba mai ganin ka sai Allah to kai ba munafiki bane dan munafikai su ba sa yin abin da ba a gani ba to shi azumi da wanda ya san mai azumi sai Allah don mutum zai iya shiga daki ya sami malmalar tuwo lafiyayya zuba mata miya ya cinye abin ya sha ruwa ya goge bakinsa ya to yana wash anya za mu iya kaiwa to bai ma ɗauko balle ya kai kuma ba wanda ya sa a duniya ya ce ga su wannan a cikin ka baka dauko ba ashe a sau mu wa ana jazibi azumi na Allah ne Allah ne kadai yake wa masu azumi sakamako sannan azumi in muka dubi nau'in ibada ibada muna yin ta nau'i nau'i ne akwai ibada badaniya a cikin rukunan musulunci guda biyar akwai ibada kalbiya akwai ibada badaniya akwai ibada maliya akwai ibada qauliya akwai ibada murakkaba min al-mal wal badani in ka dauki shahada ita ce rukunin farko a cikin rukuni biyar ita aiki ce ta ne qauliya ce qalbiya ce kuma badaniya ce domin ana san la ilaha ta taraka zuciyarka ta zauna ta shiga bakinka ta zauna ta shiga gabanka ta zauna shi ake fassara ta da qaulun wa amalin wa atiqadun la ilaha illallah su ake ta zama a bakinka akwai ta a zuciyarka akwai ta a aikinka ma akwai ta ma'ana ba za ka yi aikin da ya saba wa la ilaha illallah ba ko ba za ka faɗi abin da ya saba wa la ilaha illallah ba ko ba za ka kujire abin da ya saba wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah don ka dauki azumi da sallah su kuma badani da badon ake yi sallah za ka ga in an tashi ta'arifin sallah sai a ce aqwalun wa af'alun muftataha بالتكبير مختتمة بالتسليم مع بالتسليم سلى أقوال وأفعال wasu ayyuka ne za ka aikata da wasu abubuwa da za ka faɗa da bakinka waɗanda kake buɗe su da Allahu Akbar kake gama su da Assalamu alaikum. Don ka shiga cikin sallah ka duba karatun Qur'ani da baki ake yi, tasbihi, tahmidi, tahiya, salatin annabi, addu'a. in ka duba tsayuwa ruku'u dagowa sujjada dagowa zama karkada hannu sallama da aiki ne na gangan jiki kaga ashe badaniya ce ita ma in ka dauko zakka ibada ce maliya saboda zakka kudin da Allah ya baka ne yake son ka cire wani shashi daga ciki ka ba wanda Allah bai bashi ba sai zama Allah ya bashi ta hannunka amma da aka tambayi wani kudin waye a hannunka yace na Allah ne amma a hannuna wannan na Allah da ke hannunka ne Allah yake so ka gutsura ka ba wancan za ka ga ibada ce maliya in ka ɗauko aikin haji za ka ga murakkab ne min al-mali wal badal ka ba da kuɗinka kuma ka je da kanka yasa Allah yake man istaba ilaihi sabila to muka ɗauko azumi za mu ga a cikin nau'in ibada bari ya fa a cikin azumi ita ibada ce tarkiya akwai ibada fi'iliya akwai tarkiya wasu abubuwa ake so ka bari tare da niyya in an tashi ta'arifin azumi sai ce me ibadatun makhsusa fi zamanin makhsus menene ko al-infaq an al-muftirat min tulu al-fajr ila ghurub ash-shams ma'a niyyati ta'abbudu lillahi ta'ala sai kaga ibada ce riƙewa kamewa hanuwa daga wasu abubuwa daga ceto al-fajr zuwa faduwar rana waɗanda suke karya azumi da niyyar ibada waɗanda waɗanda suke lalata azumi ko suke ɓata shi za ga abubuwa ne da malamai suka lissafa su wajen guda bakwai ko takwas na farko suka ce dole azumi ba zai ba sai da niyya dole ne sai da niyya ita kuma niyya tana buƙatar ta'ayi da jazam ko da kuma an takuna billahi niyyar azumi ba za ta tabbata ba sai ka yi ta bin jazumi ka yanke azumin za ka yi ba za ka ce zan yi niyya in azumin nan ko azumin nan ko ba a yin kokwanto a cikin niyya dole a samu aljazumi ka yanki cewa lalle gobe za ka tashi da azumi ba za ka niyya ka ce in gobe ɗaya ga ramadan to na yi niyyar ramadan in ba ɗaya ga ramadan ba ne to dama alhamis ce ko litinin na yi ne azumin litinin ba a yin wannan taraddudin dole ka yanke sannan na biyu ka yi ta da daddare niyyar azumin wata ramadana dole a yi ta da daddare kafin alfiji da keto ba kama azumin nafila ne da in ka farka musamman irin masu cewa sai gari ya waye ɗin nan to shi na gari ya waye masa ba matsala ka kai zahar ka ga ka ci komai ba ka bincika duk gari nan ka rasa wanda zai baka lomar to ka ce Allah na yi niyyar azumi shi na nafila mai hukunci asara biyu baka ce baka samu lada ba sai ka yi da rana amma shi farilla dole sai ka ɗauko shi kafin alfijir ke to sannan na uku sai an samu istimrariya a niyya ba za ka ɗauko niyya da rana kuma ka ce ka fasa ba in ka fasa azumin ya lalace in ka ɗauko niyya da rana sai ka ce kai na fasa niyyar nan to fasa niyyar ya lalata ibada dole a samu waɗannan abubuwan guda uku a cikin niyya a yi ta da daddare a yi ta babu taraddudi kuma a ci gaba da amfani da ita har zuwa lokacin da za a kare azumi abu na biyu shi ne, ka a kusanci iyali sai aka duba abin da duk kake so sai aka hana ka yin azumi duba da yadda muke yake da sa Allah ya halatta maka ita a kowane lokaci amma sai ware wani lokaci yake ban da wannan lokaci ban da wannan lokaci wani mutum ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam yana ya gari rigarsa yana kartar jikinsa yana cewa ya halaka me ya halaka ka yake na afka wa iyalina ana azumin wata ramadan sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce za ka yi azumi sittin? wanda ya karya ɗaya zai yi sittin? za ka ce da miskini sittin? za ka yanta baiwa kun ga ashe girman azumi idan ka lalata ɗaya da gangan ta hanyar jema iyalanka sai ka yi guda 60 irinsa shine neman gafara kuma sai ka rama ɗaya 61 za ka ci ka rama wannan ƙwaya ɗayan kuma ka nemi Allah iya ce maka ta hanyar yin azumi guda 60 musu a shagu mara badana ba wasa bane tun da kankanar laifin karya ɗaya sai ka yi guda 60 irinsa ko ka samu masu jin yunwa da yake Allah yana da tausayi sai ya masa laifi sai ya ce a nemi mai jin yunwa a bashi abinci zuwa wasu ayyukan kafara da Allah za ka wa laifi amma sai ke duba mai jin yunwa au ita'am eh sittina miskina ka ce da miskini sittin ka samu mutum sittin masu jin yunwa yi musu abinci filet sittin da nama da komai ko ka ba su ɗanye duk wanda ya tara mutum sittin ya ba su abinci su sittin suka ci suka koyi suka ce mai gida zai dalili ita ramadana na karya da gaza sai Allah ya kara don wannan gaskiya ne da karya da karya azumin nan bala ba zai iya miskin da sittin ko kuma yanci ku duba girman yanci a gurin Allah Allah kai ne sai ce tuban akwai bawa a garin ku je kaka sallame shi daina bauta kenan da yaki da yunwa da yaki da rashin yanci da kuma horar da mutane akan su san girma Allah suna daga cikin abin da yake kafara akan su. wanda ya azumi sittin an hore shi a kan ya san girman Allah wanda ya ce da musulmi sittin ya yaƙi da yunwa wanda kuma ya ‘yanta bawa ya ‘yantar da mutum daga bauta su ne hanyoyin da ake kankare wannan to amma saduwa ta kan iya wa mutum ta fuskoki guda biyar wata ran za ka yi da gangan wata ran za ka yi da mantuwa wata ran za ka yi da kuskure wata ran za ka yi da zahirci wata ran kuma za ka yi an maka tilas to ta yaya za su faru waɗannan biyar ɗin a ina za a samu mantuwa ana iya samun mantuwa mutum ya sadu da iyalansa shi ya manta ita ta manta suna azumi kuma a ramadana suke ko ba su tuna ba za a iya samu na ba zai yi ba manta ta yaya to za a iya samun jahilci sun jahilci su musulmi ne sun ɗauko azumi amma sun jahilci cewa mai azumi da zai je ma iyalansa ana tuba bai san wannan hukuncin ba kwata-kwata za a iya samu ana samu ko to na uku kuskure kuskure shi ne ya ɗauka rana ta faɗi ko ya ɗauka alfijir bai keto ba na za a iya samun wannan mako to wani ya zo itarar da kai da matar ka dan fashi da makami ko dan waye ko dan waye ko koma wani irin mutum ne ya zo maka da wuka ko bindiga ko abin kisa yace kai na san azumi kake kuma na san matar da ka azumi take to ina san dole ke kun yi mu'amala a wuri in ba ka ban kashe ka ko kashe ka ko kashe kuma ka tabbatar da gaske yake zai iya faru haka zai iya faruwa to shi sa malamai suka kasa abin biyar suka ce zai yi ruwa wani ya sadu da iyalansa da ganganci me ganganci ka san kana azumi ka san tana azumi ka san hukuncin kuma ka san laifin kuma ka san lokacin da kake yi in sabawa Allah kake to shine ganganci to wanda malamai suka ittifaki a kansa to shi za a waka fara azumi 60 kuma a ramuwa daya shine wanda aka yi da ganganci ragowar duk akwai saɓani amma wannan shine wanda aka ittifaki ka san hukuncin ka san ba kyau ka san azumi ake ka san matarka ce ka san yin laifi ne kana yi kuma ka san kana aikata laifi na biyu shan ruwa wani yana azumi ne iya shan ruwa kawai da sha ruwa shi ma zai iya zama da gangan ko da mantuwa ko da kuskure ko da jahilci ko da tilas cin abinci shi ma zai iya zama da gangan ko da manta ko da kuskure ko da jahilci ko da tilas ƙaƙarwa mai da gangan shaɗu samin ya faɗi wata magana game da ƙaƙaro amai da gangan wanda yake kare azumi ya ce shi ƙaƙaro amai yana da hanyoyi sun fi shida wani in ya ji wata magana mara kyau sai ya amai kamar ana faɗar ƙazanta ana kama sunan sa na ƙazanta to in ka san in an kama wannan din a gaban wani ya ji ƙanshin wani abu sai ya amai wani in ya ji wani abu sai ya amai wani in ya ji wani abu sai ya amai wani ya ji ƙanshin wani abu sai ya amai ko akwai wanda shi dalilin amansa ya ga wani abu ne da ido ko ba ka gani akwai wanda in ya ga wani abun kazanta sai ka ga ya amai wani in ya ji wata kalma sai ya amai wani in ya shaƙi wani abu sai ya amai wani in ya ɗanɗana wani abu sai ya amai to yake to duk abin da ka san in ka yi shi ko ka je gurin ko ka gani ko ka aikata zai iya sa kai amma zai iya shiga cikin kirkiro amai da ka shi amai akwai na kirkira akwai kuma wanda zai maka ya rinjaye ka ya fito shin kuka kula shi ba shiga bane fita ne amma ka littafa cikin abin da yake kare azumi malamai sukan kawo ridda wa iyaz billah in musulmi ya ridda ibadarsa ta ruguje daga ciki har azumi ma me yasa malamai suke yawan kawo rida a wajen warware alwala warware azumi duk wata ibada sai ka ga cikin abin da ke warware ta sai a ce war ridda yanzu daga cikin abin da muke da jahilcin sa a duniyar musulmi shine ahkamur riddati kuma a cikin a cikin littafin muktasar babu yayi akan wasu aqwal da wasu afa'al da wasu itiqadat da suke iya sa mutum ya rida kuma shi ridda hatsarinta kuma za ka ji malamai sun ce biyu ne amma ban da ridda sai ta alkufuru akwai al'akbar akwai al'asgar albid'a akwai mukaffira akwai mufassika ashirk akwai al'akbar akwai al'asgar alfisku akwai alfisku al'akbar akwai alfisku al'asgar amma an zo ridda fa akwai arriddatul kubra wa riddatul sugura za ta tabalo kullu masu bincike saboda ridda hatsari gare ka man yabtadi minkum an dinihi fa yamutu huwa kafir wa man yakfur bil imani faqad habita amalu man yartadda minkum an dinihi man yartadi minkum an ashaqaita fa yamutu huwa kafir fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah ya ta ta ridda cewa tana rubuta aiki in asharakata la yahbatanna ya kamata mutum ya san ahkamur riddati kunce-kuncen rida me mutum zai aikata me mutum zai faɗa me mutum zai kudire me mutum zai bari wasu lokutan barin wani abu sai sa kai rida yanzu misali mutum zai wuce sai hango mustafi a cikin kwata kuma yana da iko da zai ɗauke sai ya wuce ya san mustafi ne yana da iko ya sani yana da zaɓi kuma ya bashi barin ta a cikin hakan kamar amincewa ne ya ci gaba da zama a hakan da kai da wanda ya jefa sai a muku hukunci iri ɗaya kun ga ashe kenan sanin hukunce hukunce rida malamai suna nufin tun da suna saka rida a cikin abubuwan da ke wara alwala ke wara sallah ke wara azumi ke bata haji kowace ibada sai ka ga abubuwan da suke mubtila cikin ta akwai rida suna nufin ka je ka karanta menene rida don ba ka bayanin rida sai dai su faɗi kawai kaza yana cikin abin da ke sa a lalata ibada rida waɗannan abubuwan sai kamata mu kiyaye muka kiyaye su shine ake kiyaye azumi ka kiyaye abin da zai ɓata shi ka kiyaye abin da zai lalata shi na zahiri da wanda shari'a ta kawo sai abubuwa guda goma sha biyu waɗanda aka ba su uzuri su sha azumi da larurori goma sha biyu yadda za ku gane addini nan na Allah ne kuma addini nan ne sauƙi ne ko bai da wahala kuma kowa zai iya daga cikin akwai za ku ga an ce mukallaf in an samu mukallaf akwai mukallif akwai taklif akwai almukallafu bihi to ba a ɗora maka aiki a shari'ar musulunci kai mukallaf mukallaf shine al'aqil albalig alfahim taklif shine alfahmu wal aql wal bulugh ba za a ɗora maka duk wata doka a musulunci ba sai kana da hankali ba za a ɗora maka doka a musulunci ba sai ka balaga ba za a ɗora maka doka ba sai ka fahimta in ka kai wani lokacin da baka fahimta ba wannan bayan fahimta uzuri ne sai ka fahimta to shi kuma abin da za a ɗora maka sai ya zama ma'adum ma'adum maqadur ma'alum ma'adum maqadur me ma'alum sai an sanar da kai abin bai da kyau ko yana da kyau sai ka san shi ba a maka ba a cewa yi kaza ko baka san abin ba sai an sanar da kai yasa duk abin da Allah yake so ai ya faɗa abin da yake so a bari ya faɗa ma'alum kenan sannan ma'adum a lokacin abin babu shi kai za ka samar da shi ta hanyar yi sannan ya zama maqdur abin da za ka iya ne so wannan azumi da Allah yake ayi kowa zai iya ne shi yasa Allah yake ayi wanda ba za su iya ba sai aka ware su ko masu uzuri to masu uzurin ne da Allah ya faɗi biyu a cikin alkur'ani sai malamai suka faɗaɗa ƙarƙashin biyu sai suka fitar da guda goma sha biyu kamar kana minkum maridan aw ala safari almarid mara lafiya Allah ya ba shi uzuri kamar rashin lafiya kashi uku ne akwai rashin lafiyan da ya girgije lafiyarka yasa kana kwance a asibiti ko kana kwance a gida ko baka motsawa ko kuma rashin lafiyar da sai da ci ko kuma rashin lafiyar da sai da sha ba za ka iya ɗaukan wannan mafi karancin azumin da za a wannan shekara shine wanda za su yi awa goma sha ɗaya mu muna cikin yan awa goma sha uku ne zuwa sha hudu akwai wanda za su yi awa goma sha takwas wannan yankin da muka je na germany akwai gurin da za su yi awa goma sha takwas da sahur ɗinsu da buɗe baki da ashirin da tahajjudi awa shida ne za a yi azumin awa goma sha takwas da ka ga waɗannan a sai ƙaura da garin sai an gama azumin ya koma sai ka koma in ka duba map sai ga sai ka hijira ta babburin azumi ka dawo Najeriya ka zo muna awa goma sha uku ne ko yanzu nawa ake sallar magariba bakwai saura kwata nawa ake yin asuba shida to ka ga daga shida zuwa bakwai ya ga awa goma sha uku kenan awa goma sha uku zamu to kaga mu namu da sauki to kun kasar da aka duba waɗanda aka duba waɗanda za su fi daɗin ko kuma morewa su ne waɗanda za su yi awa goma sha ɗaya akwai tsibiri da wasu yankuna na duniya su da fitowar rana to amma fa a duniya yanzu akwai masu dare zalla awa ishirin da hudu dare ne akwai masu rana zalla awa ishirin da hudun su rana ne to ya za su yi azumi Ka yi sahur da rana kai buɗe baki da rana kai tahajjudi da rana kai asham da rana ka sha ruwa da rana ka ce afkara sa'imun kuma kana da rana kaga sai malamai suka ce to mutanen da suke yankin da rana ce zalla ya za su yi azumi saka ce sai su yi itibari da kasashen da suke kusa da su waɗanda su ana samun dare da rana sai su amfani da wannan ba da nasu za su yi amfani ba tunda ba su da ba su da dare rana ce kawai in can an yi sahur to su ba sai su sahur ko da ku suna ganin rana in can an buɗe baki su ba sai su buɗe baki a nan ko da suna ganin rana to haka masu dare dare ne zalla a cikin sa ake tahajjudi ake komai dare kawai to su ma sai su la'akari a yankin nan namu akwai kasashen da su Allah ya bambanta musu dare da rana in sun samu kusa da su sai su amfani da wannan kasar sai su wannan to yanzu da yake ana yawan zirga-zirga a jirgi an tambayi malamai an tambayi lajana almajinatin da'ima ni ne yanzu a sakwato karfe bakwai ake ake eh, ake misali bakwai saura fata ko saura minti biyar ake kiran sallah to sai aka kira sallah yanzu ina airport sai muka sha ruwa muna shan ruwa sai jirgi ya luka da mu zai mu da mu ta kasa muna ɗaga sai muka tarar da rana kuma mu kuma gashi mun sha ruwa a nan ta ya za mu za mu ci gaba da azumi ko ko za mu ci gaba da shan ruwa mutum da mun riga mun sha ruwa ko ko mun dau azumi mun mun wato eh mun dauka muna tashi kuma sai muka zo muka tarar da dare a wata ƙasa ko ko muka tarar da rana a wata ƙasa ko kuma a wani mun bai cika ba to sai malamai suka ce inda ka dauko azumi da shi za ka yi la'akari wajen saukewa in ka dauko azumi daga nan to sai ka bugo waya sakwata ɗaya sai aka sha ruwa to wannan ƙwaya ɗayan da ya samu wannan rikicewa a sama sai ka yi shi da sakwata daga nan kuma sai ka ci gaba da amfani da garin da ka ji so don ba haka ba wata ran za a cilla ka baya ka ɗau azumi a nan in aka cilla baya sai ka ga awanni na ƙaruwa gari bai waye ba ana shiga dare ana shiga dare ana ko ana ta shiga rana ana ta shiga rana sai ka je gurin da gari bai waye ba ka zan kace da can za ka yi la'akari to za ka wayi gari azumin ka sai zama yawa 24 sai malamai suka ce da an gano wannan an tashi to abin da za a kenan sai a ɗauka da inda aka ɗauka a sauke da inda aka sauke sai kuma a ci gaba da yi da ƙasar da aka halarta sannan tafiya wasu lokacin za ka yi niyyar tafiya ka ɗaure kayanka sai ka tashi baka azumi sai a fasa tafiyar ko ba haka wata ran ko baka yi niyyar tafiya ba ka tashi da azumi sai kuma tafiya ta taso to ya za a yi ba malamai suka ce wanda ya niyyar tafiya ya ɗaura kayansa bai tashi da azumi ba da safe aka kawo masa fiɗinsa ya yi karin kumallo ya breakfast sai kuma aka ce ai tafiyar na an fasa zai riƙe bakinsa ya ce a ci gaba da cin tuwansa amma ba a gaban mutane ba suka ce ai kamar mutum ne ya dawo daga tafiya sai ta da matarsa kuma ta yi tsarki ita kuma tana al'ada kun gabata azumi to sai da aka zo rana kamar sha biyu sai al'ada ta ya ɗauki sai ta yi wanka kun ga za ta ci gaba da cin abinci har zuwa faɗuwar rana shi kuma ya dawo daga tafiya shi ma wannan daidai karfe ɗin shi ma kuma ya samu ainihin wato yana cin abinci to ga matarsa ta yi tsarki ga shi baya azumi kaga shi kenan sai harka ko akwai wani malami da muka karatu risala da aka zo wannan gurin sai ce zan muku tambaya ina son kowa zai nazari ban amsa me hukuncin mutumin da ya kashe limani ya siyar da ladani na ya ɗau matarsa suka je cikin masallaci suka yi a aure kuma ya rushe masallacin ko bai aikata laifi ba kowa ya shiru an yi a bai laifin komai ba sai ce mana babuka na haɗa muku da yawa na ihu a guri ɗaya akwai babin gasubu a babin gasubu idan ka zo ka ɓace wa mutum fili ka gina masallaci ya kai ka kotu alƙali ya yi hukunci cewa filin naka ne masallacin ya tashi daga aiki to kaga wannan kafin ya zo ya rushe masallacin sai baka filinka kaga wannan gidanka ne zaka iya shiga kai abin da ga dama da iyalinka a ciki to kuma ku koma babin wato qisas to dama shi mamun da aka rika ya sallah masallaci ya kashe maka dan uwa wa qad ja'alna li walihi sultana fala yusrifu qatl innahu kana mansura shi kuma ladanin ashe bawanka ne ya ce ato tunda da kai kana bawa na kuma har ka je kai limanci kai ladanci a masallaci za ka kwace mun fili je ka kasuwa ka sayar min da shi ka yi min tefani. sannan matarsa kuma ya dawo daga tafiya ne ita kuma ta yi ƙarfi ta ga kowanne a cikin waɗannan a cikin waɗannan abuwa bai aikata laifi ko ɗaya ba to sai suka ce to shi matafiyi kashi uku ne matafiyi akwai matafiyin da za ka ga yana tafiya yana azumi baya jin komai ko tafiyar da mafi yanzu a jirgi ake yi sai ga daga nan zuwa abuja da daɗewa ake amma yanzu awa ɗaya zuwa kano za awa wajen bakwai ne yanzu minti arba'in zuwa lagos awa ɗaya ɗan wani abu za su an muni to don wannan tafiya ta awa ɗaya sai ka karya azuminka kaga mutum ashe kenan tafiya tana iya sawa wata ran da sauki sai ka aji azumi to akwai wani hadisi a cikin bukhari da muslim sahabbai suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suna azumi wasu ba sa yi masu azumin ba su ce ku me yasa ba ku yi ba marasa azumin ce ku ko me yasa ku sauke ba sai aka zo yin aiki da aka zo yin aiki wanda ba sa azumi su suke da kuzari da kumari sai suka kama ayyuka sai manzo Allah ce zahaban muftirun al-yawma bil ajri wanda ba sa azumi sun kwashe lada amma ba a zargi waɗanda suka yi ba amma power aiki ta ƙara wa waɗanda ba sa azumi sannan akwai wanda zai ɗau azumi tafiyar akwai wahala ko kuma kana jin ba za a sha wahala ba daga cikin matsalar tafiya wata ran ta kaddara ba za a sha wahala ba wallahi sai a samu wata ran kuma kana da za a sha wahala sai ga Allah ta sauki ba sha wahala ba shi yasa addu'o'in nan biyar da mutum yake roƙon Allah idan zai yi tafiya wannan addu'a duk wata aka karba ka sha daga ci akwai Allahumma atsawu matsu'i da. Allah ka naɗe mana nisan tafiya nan ko muna ganin nisanta ka kawo mana ita da sauki shi yasa mai risala ya ce wa in lam tanalku darura mutum yana tafiya zai iya sauke azumi ko da babu wata matsala domin an samu wani mutum shi kuma ya ɗauko azumin sai kuma rana ta ƙwalle gari ya zafi shi kuma ya ce sai ya ƙarasa azuminsa haka sai ya faɗi jama'a suka zo suna masa inuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani yace me faru a can aka ce mai azumi ne ya samu kansa a wannan yanayi sai ce laysa min birri asyabu fi safar ba cikin nagarta ka dauko azumi a lokacin tafiya Ya irin wannan yanayi to kaga kenan mai azumi yana da sunna da zai azumi ko ya aji azumi ko kuma ya dauko azumin wahala ta sa ya ya ajiye ya wannan ana yi ka dauko azumi sai kuma rana ta kwalle kaga zaka cutu sai ka sauke azumi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin tafiya sai aka ce masa ai wasu suna azumi shi kuma gashi ana wahala ana rana mutum yana tafiya yana faduwa sai sa aka kawo masa abin nan madara a cikin abin da ya daga sama sai da kowa ya gani sai ya sha saboda ba da sahabbai dama kowa ya sha ga wannan sauki ne daga musulunci to ciwo kuma wani ciwon a gurinka za ka iya daurewa wani ko ba zai iya daure ciwo ba shi sa ake so in ya zama saura sati ɗaya ramadana ka je a yi maka general check up a baka shawara yanzu da dokta ya faɗa wani tun ramadan ɗin nan bai azumin nafila ko ɗaya ba bai le ɗan saba sha'aban ɗin nan da ake so a ɗan ta azumi a ciki ya zama kamar nafilfili kafin shiga ramadan bai yi ko ɗaya ba sannan akwai ciwuka a kwance a jikinsa waɗanda bai je an gwada shi ba to mun wata lacca waccan shekara a Aminu Kano Teaching hospital da wasu ƙwararrun likitoci da suke ba da shawarwari cewa idan mutum azumi ya kusa ya je a ba shawarwari yadda za ka yi azuminka da irin abincin da za ka ci a sahur da irin abincin da za ka ci a buɗe baki yanzu wani sai ya je ya sahur da abinci mai yaji ko ya je ya sahur da dambu idan misali kai sahur da dambu shi kumbura yake da rana yana buƙatar ta zuba masa ruwa yamma ruwa yake zuwa ta zuba masa har yamma ka ci abin da ko ka ci abin mai ko da yawa wanda mai ko zai dinga tasowa yana buƙatar ka dinga kwantar da shi da ruwa sai ga mutum ya jiga ta ashe sahur ne to sahur ma akwai karatu a cikin sahur akwai karatu a cikin buɗe baki wani kuma ya tashi buɗe baki sai ya buɗe bakin da zai hana shi komai da daddaren nan ba zai sallah ba zai karatun qur'ani ba zai zikiri ba zai addu'a ba duk garaba sa ramadanan nan sahur din ya hana shi abu da bakin ya jawo masa saboda irin kanniyar abincin da ya ci da irin malmalar da ya tashi da ita ta yi yawa da kuma abubuwan da ya ci mai maiko masu kashe jiki da kuma rashin tsara cin abincin ana kai azumi ne ake cewa yi matakai ne guda hudu matakin farko aka ce ka samu rukab menene rudab dabino da ba ɗanye ba ba da kuke kiransa da hausa hausa ta ku bata wanda ya bira birarre muke kiransa da hausa kan da yaren sai ake kiransa wanda lubiya a wannan larabci tsakani allah lubiya lubiya larabci ne kowa ya wanda kalmar da ta ya bira ya cira ya dan fara jajijija bai nuna gaba ɗaya ba bai kuma zama ɗanye gaba ɗaya ba su da ka hausa kano a nan ta cinye to dubiya kuka ce larabci ne ku faɗa da hausa dabinan da bai gama nuna ba kuma bai zama ɗanye ba a rubabbe kuma wanda ya lalace ya kara masa rubabe eh gaskiya ne ana faɗa haka ka tari da wannan gaskiya wannan sai ana kira da sabbar masu karatun zoyo da muke suna gaya mana cewa ana ce wasu rubabi amma rubatse kuma ya tafi can karfi to me yasa wannan ake kai su saboda shi ba bushashe to aka ga tamru muke ci mu kuma sai an rasa wannan sai aka fi tamru tamru shine wanda za ka sa ka ji ƙari kaga babu ruwa a jikinsa ko kaɗan shi ma yana buƙatar da kafin su ka sha ruwa saboda ba ka ba sai ya kartar maka hanji sai da ya bushe kisa sai an rasa wancan sai a zo tambu in ba tambu sai kuma a sha ruwa hafa hasayat aka ce hasa zai mana hafa tsotsa ba kwamkwada <laughs> don wani ana sai a duniya ga haka ya gaba addu'a ba ma su kwam kwam kwam saboda cikinta ya ɗan yi awa goma sha uku ba komai a ciki to abin da yake so yana son a ɗan shirya masa ya karɓi saƙon a hankali a hankali to kana tsinyawa da yawa to sai kaga kawai sai ga wani cikinsa ya lalace wani sai kuma kaga cikinsa ya wani ma cikinsa kaga ya kulle to akwai fa wanda a wajen shan ruwa fa ya faɗi ya mutu in babu wani sai aka ce sai kuma a nemi ɗan itace Ba dan itace sai aka ban maka wani ya fi son tufa wani ya fi son gwanda wani ya fi son abarba wani ya fi son lemo wani ya fi son ɗaka wani ya fi son kaza ka ce sai wannan saboda matakai matakai sai kuma je a yi sallah sai kuma a zo a fuskanci abin da za a yi kun waɗannan tsarin na buɗe baki da sahur suna da mahimmanci mutum ya je ya nemi shawara ya ji jikinsa ya ci irin abincin da zai ci ya ga irin wanda ya dace kuma an Allah ya ce mu Allah ya taimake mu duk wani abinci mai lafiya wanda bai da tsada ne ko na ko ba likitan abinci an Bakin yawan su sai kaga masu arhani <laughs> da ka zama matsala wace to saboda haka sai kaga masu sauƙi ne masu kuma babu wahala sosai muka ne da muke kaza ai ba haka kuma ake cin kaza ba su abin da ake so ka ci kaza cinya ɗaya, akwai wani malam Anas wani likita ne a asibiti Aminu Kano bangaren food Ya ce yadda muke din nan a zo a zuba ma kaza guda a aje maka ruwa to su a gurin da ka wuce cinya daya ragowar duk ba shi da amfani kawai cika cikin ka kake da shi ce akwai abincin da kawai cika maka ciki zai amma ko ba zai maka amfani a jiki ba na cika ciki ne kawai ka ji dai dam ta cika amma in ka wuce wani adadi to ragowar ya zama bai da amfani a jikinka da ka fitowar cin abinci da fikihun yadda za ka yi sahur yadda za ka wani waki Allah ya kama mana ilimi yanzu ba za ka yadda za ka ƙwaru ko ka cutu ko ka cutar da jikinka ba ko ka cutar da dukiyarka ko kuma ka yi abin da za ka zo ka kasa amfanuwa da garaɓasa da ke wata ramadana ragowar mata hudu ne mai jinin al'ada mai jinin duki mai shayarwa mai ciki ka Allah da tausayi yanzu mace da suke jinin al'ada wani abu ne ke zuba daga cikin ake cuta dakata kake azumi ci gaba domin wani abu na zuba kuma ana azumi za a sha wahala sai Allah ya sauke mata azumi mai jinin haihuwa ma ta sauke mata azumi mai shayarwa kuma wacce in ta yi azumi ɗan zai jigata ko ta jigata ai tausayin Allah ne akan jariri amma wata mata tana shayarwa tana azumi ita lafiya ɗan lafiya wanda sai ta shiga da azumi kuma za ga cikin tana azumi da cikin ita bata cuta ba dan cikin bai cuta ba amma akwai wadda in dai ta yi awa goma sha uku bata ci komai ba suka ji shi yaron ya yi shiru shi ma ya jigata shi ma ya azumi yake wata sai ga cikin ta ya kulle to sai aka ce to kake wahalar da kanki kake wahalar da danki dakata ki ci abincin sai a san yadda za yi kaga hudu daga ciki kenan mahaukaci da yaro yaro ana koya masa azumi a lokacin sahabbai amma da bara da ake ma yara sai a yi musu tsana ta auduga lu'uba min al-ihl kamar da zuwa bukhari sai mu musu tsana ta auduga sai mu ba su su dinga yin wasa da ita har lokacin shan ruwa amma daga shekara bakwai ne zuwa sama lokacin da aka fara koya yaro sallah a lokacin aka fara a fara masa training din koyon azumi shi kuma hukaci ka zama ba za ce azumi tun da ma bai san kansa ba to sai malamai suka ce to mahaukaci ne baya azumi sai warke sha biyar ga watan ramadan ranar da ya warke za a ce ya rama sha biyar din baya sai dai ya fuskanci sha biyar din gaba to amma a ranar da ya warke sha biyar rana sai ya warke da sai a ce kai da ma ɗauko azumi sai ka kame bakinka zuwa faɗuwar rana sai yaro kuma baya azumi na farilla ya kwanta bacci ɗaya ko biyu ko uku ko zuwa a cikin da ranar madar sai kawai ya mafarki ya ce to kai kuma yanzu ashe azumi yanzu ya hau kanka gobe dole ka tashi da shi yanzu kuma ka rike bakin ka zuwa faduwar rana suka ce mutum zai iya haukacewa ana azumi kuma zai iya warkewa ana azumi sai wanda ya zo ba musulunta ba ya zo ya musulunta ya zo da rana ya samu da tajajir yana azumi tafsiri da yamma ya ce malam na zo na musulunta to daga musulunci ta ka ce masa za ka yi azumin wata ramadana yanzu ma ka gama azumi muke yi to shi za a ce riƙe bakin zuwa faɗuwar rana tun da ya musulunta yanzu malamai suka ce a'a a bar shi gaba da ci abincinsa gobe sai ya ɗauka ta wani ya zo yana jin yunwa in ya ji cewa ba za a ci abinci ba zuwa faɗuwar rana sai sai ya fasa su kuma ana lallashin mutum biyu har kuɗi ake ba su wanda aka ga talauci zai sa ya fita da kuma wanda aka ga talaucin can zai sa ya shigo mu'allafa ta ƙulubun ke sai a ɗauki zakka gaba ɗaya kana da zakkan miliyan ɗari sai ka ga wasu mutane suna wasa da addini suna son su fita saboda talauci sai ka ce ku zo nan ga waɗannan sai gan a sawun farko ana sallah da wancan kuma yana rara gefe yana zuwa yana ɗan karɓa abinci yana ɗan zuwa cikin musulmi yana ya ce wannan shi kuma an ga alamar zuciyarsa ta karkato in an ba shi kuɗi dama tsoron da yake ji can kayyar musulunta su kwace jarin da suka bashi amma da zai samu wani zai ba bashi jari zai shigo duk suna karkashin mu'allafat Kulubo, mai shiga ka a bari bai shigo ba mai fita kada a bari ya fita in ji har zakka za ta yi amfani to a saka ta a wannan babu lallashin zuciyar mutane su shigo da kuma lallashin zukatan mutane kada talauci ya sa su fita kun ga wato wannan kenan sannan akwai waɗanda za ka ga suna da larura larurar su ta kishirwa ko ta cin abinci akwai wanda zai je likita ya auna shi sai ce gaskiya ba za ka iya azumi ba ba kai ne kawai don mutum ya yi ji wash wallahi ulsa gare yanzu ulsa za ta tashi ta ƙarya da ta gaskiya to akwai ulsar da za ka je a baka shawara kai azumin ta lafiya shi sa wannan likita yake cewa idan har mutum azumi ya kusa yaji yana da larura yaji a bai shawara wata ran daga sahur zaka gyara wannan wasa ta ga ce to kakkai sahur da abinci mai yaji yanzu wani dan wake da yaji da shi zai sahur kuma ya barba yaji da yawa yana yana haka kuma yake zai shiga rana da wannan yaji a cikin sa ai kaga ya dauko rigima to kala abinci da kala ruwa da abubuwan da zaka sha yana da kyau mutum je karɓi shawara saboda kada ya azumi a zo a shiga wahala kun ga ashe kenan inganta azumi da kula da shi sannan azumi akwai su abubuwa da suke tauya azumi a akwai waɗanda suke kwashe ladan azumi ba tare da sun karya shi ba yanzu wani ya gaya mu ya ce malam sai kun magana akan masu yin gem yanzu wani irin gem ake yi a waya sai ka ga mutum tun safe yana kai wasu ma sun tare da wanda za su yi da azumi kuma yanzu an fara saka kuɗi to kenan kaga ana azumi yana caca wai shi din ya ɓata lokaci kada ya ga wahala azumi sai ya ɓata gurin da ya kamata mu yi hankali abu na biyu a gurguje karatun ƙur'ani ramadana watan ƙur'ani ne wata ne na ƙur'ani kafin a ce a yi azumin watan ramadana sai da aka fara saukar da ƙur'ani a cikinsa shahar ramadan allazi unzila fihi alquran to karatun qur'ani kada ka yi shi a shuba'iyan imam shaukani al-imam shaukani yace idan Ramadana ya zo akwai littafi hadith salaf ma alquran fi ramadan yadda magabata suke ta'amuli da qur'ani a cikin watan ramadana wallahi ka ga wani abu inda ba dan an rubuta ba kuma an faɗa ba kuma wanda suka faɗa amintattu ne sai ka ɗauka hankali ba zai ɗauki abin da suke wa Qur'ani na karatu ba da ne ka ba ko ka san aksa wanda aka samu cikin magabata akwai wanda ya sauka sittin a Ramadana sauka sittin in ka ɗauki ƙira'an hadar ita ce mai saurin nan ko to wannan al'ifasi ya yi saukan alƙur'ani a ƙira'a zanzamiya, da ƙira'a hadar ya yi ta a awa bakwai da rabi kenan mafi saurin tilawa da za ka sauke ƙur'ani a ciki shine wanda ya awa bakwai da rabi yana karatun alƙur'ani in dai ana son lakabi ya dinga fita daidai amma akwai maddojin da ake rage musu ruf da kharijin da inda ya kamata a gunna ana yi da da dole sai an ja shida ana ja amma akwai kowace za a iya da hudu su bisa an rage su koma gajeru yadda za a yi karatun a gama to shi ne akwai waɗanda gaba ɗaya ramadana ya zo aje komai yake yi dama ya tanadi abin sahur da buɗe bakinsa na kwana talatin bai bukata kasuwa ya rufe ka kun san mu nan ne kaɗai ba a ritaya zuwa kasuwa sai mutum ya yi kula ya kasa tashi amma imamin nawawi a cikin riyadu salihina ta yi idan magabata suka kai shekara arba'in sai su ritaya daga zuwa kasuwa su zauna a gida sai su sa ‘ya'yansu su kuma ci gaba da ibada fakarin da ya balagu arba'in sana ya zama na masjida wal qur'an sai ce to dai tun da ne arba'in ai na gama kuma harkar duniya barin koma ta lahira wani kun san mutumin da yanzu kuma za ka kana ƙara samun kuɗi kana ƙara neman kuɗi kana ƙara samun kuɗi kuma kuɗi suna hana ka barci suna hana ka har sallah inda ka ci sa'a bai su hana ka yin sallah su hana ka shan magani su hana ka iyalanka su hana ka hutu su hana ka kula da lafiyarka saboda haka ka nazzama wa kanka tsarin karatun qur'ani na ga wani tanzimi da wasu suka yi shine mafi karancin abin da nake ga mutum zai yi ya sauka qur'ani ɗaya a ramadana ya za ka sauke qur'ani ɗaya ba tare da ka wata wahala ba shine ka dinga yin takarda goma kullum takarda goma shafi ashirin in ka duba ƙwar'ani musafi ɗan madina shafi ɗari shida ne da hudu minal jinnati wan nas za ka ga ɗari shida 604 to ga kenan shafi ɗari uku in za ka yi shafi ashirin kullum ashirin so talatin kaga ɗari shida kenan to ya za ka yi shi cikin sauƙi shine kowace sallah bayan kowace sallah sai ka karanta takarda biyu ko takarda biyu shafi nawa kenan hudu kowace sallah sannan takarda hudu an duba a ga in ba ta da saurin karatu minti biyar ne to kaga a kenan a ramadana da kake da minti dubu da ɗari hudu da arba'in kullum ka ba wa ƙur'ani awa ɗaya ai ba wahala in ko minti biyar biyar ne ka ba shi minti talatin Da shi ne za ka yi sauka ɗaya idan kana da dama ka yi sauka biyu ta alƙur'ani a cikin ramadana Shi ka da shi ya zo ma takarda ishirin shafi arba'in idan za ka iya yin haka ka yi sauka uku duk kwana goma ka yi sauka ɗaya wanda yake matsakaici ba ka wahalar da kanka ba ko baka takura kanka ba kuma kai matsakaici shine sauka hudu duk sati sauka daya ka fara asabar ka sauke juma'a ka fara asabar ka sauke juma'a sai zama kai sauka hudu ta Alkur'ani. duk juma'a zaka kara iyalanka da safa cewa zaka yi katama ta minan jinnati wan nas har wato magabata in mutum zai zo minan jinnati wan nas sai ta tara yayansa ya ce to na faro karatu daga fatiha zan zo min aljannatu wan nasu da haka duk kowa ya iya jin min aljannatu wan nasu daga bakina saboda haka sai yi addu'a cewa yayi katama qur'ani ga wannan ba karamin canji zaka samu a imaninka ba in ka sauke qur'ani sau hudu a ramadan in ka ba ka da kuma wani aikin yi kawai kai zaman kuma kun sani wannan zamanin don an tambayi wani yaya magabata suke ma'amala da ƙur'ani yake yadda suke ma'amala da wayarku yanzu ka canza yadda kake amfani da wayarka na kwana ɗaya ka mai da ƙur'ani a gurin idan za mu kwanta bacci ƙarshen abin da ke hannunmu shine wayarmu muna farkawa abin da muke fara duba ba wayarmu ƙarshen abin da muke kafin mu shiga sallah shine mu. ana cewa assalamu alaikum abin da muke fara duba a wata kun san yanzu ana dawaki ma da waya a hannu ana ɗauka. dawaki sai ibada ne ana tsakai sa kamata a dakatar da kowa ba na larura ba amma har hoto ake ana dawaki ana shi dawaki ya ce kamar sallah ne ba a magana ne a cikin sa to yanzu ana yin sa'ara akwai wanda ya ce da dalla mu hoto nace ana dawaki ai a cikin ibada muke sai mun gama ko cikin cikin gona ba mu gama tukunna amma kamar da tsakar sallah ne tsaya bi salfi haka da haifu yake abin da yake shi ba kamar masalla ne sai dai shi an halatta a magana ba a magana a sallah shi sa ake yin sa da alwala jigan shaidan mutum ya rike haka da wayarsa ya yi haka yana yana kai ko shaidan zai fito wani sai ya yi salfi da shi Allah ya tsaya ya yi salfi to jifan da ka ibada ne lokacin da kake jefawa bai kamata a wani abu kuma a gaban ka ba tunda me yasa aka ce ka ci Allahu akbar saboda ni zikirin la, da tawafin da sa'ayin da jifan da arfa da muddalifa duka ne dan an yi su ne dan kawai a girmama Allah a girmama sunan Allah to ka kamata ya ce wannan wayar ta cinye mana lokaci sosai in mutum duba ga awannin da yake kashewa akan wayan nan wallahi da zai raba Kuɗi ya ba qur'ani rabi da da ya daɗin imanin amma Allah ka mana wani sauki kun san duk inda sharri yake sai Allah ta'ala ya fito mana da alheri ta hanyarsa yanzu wannan akwai wani application da kasar Saudiya suka yi na alkur'ani musafin madina wannan musafin in kana da shi a wayarka zai taimaka maka ta bangare hudu zai taimaka maka ta koyon karatun qur'ani domin za ka iya selectin da malamai sama da ɗari kai selectin malamin da ka fi jin daɗin muryarsa sai ka danna shi yana maka karatu kuma kana ganin ayan na tafiya ko malamin na karantawa sannan za ka iya sawa cewa kowace aya a maka rikicin ɗinta sau adadi kaza sannan za ka iya sa filo in malamin sauri yake ka sa ya dinga maka filo in kuma filo yake za ka iya dan ƙara shi ya ƙara maka sauri duk wannan ta Allah dan a kama ta da hujja mai ranar kiyama cewa ba ta da uzuri a wayar ta kama akwai yadda za ka yi ka amfana da ita don sa ga shi nan ana tayi na karatu na ilimi Ba ka da uzuri ko baka je makaranta ba za ka ji karatu a wayarka akwai application kala kala akwai youtube za ka shiga akwai facebook akwai kowai ina yanzu malamai sun zuba karatu za ka mutum bai da uzuri yanzu ya ce da waya a hannun sau baya karatu akwai shafukan karatu ita dama wani ai address ne kowa ya san inda za shi kowa ya san inda za shi inda kuma kake zuwa nan ne dama inda ya fi maka sauki kuma nan ne kai ɗan can gurin ne idan gurin ba ka kake buɗewa dama kai wannan ne a zuciyarka in wajen karatu kake buɗewa in kasuwanci kake buɗewa in duk abin da kake buɗewa dama shine saboda wannan tana taimaka mana mu bi Allah kuma tana taimaka wa mutum ya saɓa Allah in yana son saɓan Allah. Suna ka bin amfani da wayoyinmu wajen ka ƙara mana bunƙasa kasuwancinmu, mu bunƙasa iliminmu, mu bunƙasa ibadar mu bunƙasa karatun ƙur'aninmu. Waɗannan su ne muhimmai. Na uku shine sallah. ibnu ibnu qayyim ya bada wata shawara ni na da wannan shawara yace kawai ka dinga a 40 kullum kawai kullum ka raka'a 40 shikenan to raka'a 40 din yace yawwa farilla 17 sallar dare 11 rawatib 14 40 ko baka je wani masallaci an yi tahajjudi da kai ko baka je ko ba ka rike arba'in din nan sai dai ka ƙara amma kakkar ƙasa da arba'in din kafin a zahar kai hudu bayan a zahar kai biyu bayan magariba kai biyu bayan isa kai biyu kafin kai asuba kai biyu shine hadisin ummu salama wanda ya rike raka'a goma sha biyun nan ranar alkiyama za a buɗe masa kofa aljanna takwas a fiye zaɓin da yake so ya shiga sha ɗaya kuma na riwayar na na aisha annabi sallallahu alaihi baya haura sha ɗaya don ka dauki wannan ita sha ɗaya nan za ka iya yin ta doguwa za ka iya yin ta gajeriya muna da wani limami unguwanmu shi fijo ake kiransa yana da ka goma sha shi baya mutu sha ɗaya amma sha ɗaya za a yi muku ita a hali uku akwai mai sura sura akwai mai aya aya akwai mai sumini sumini idan ya ga jama'a sun taru sai ce to me sumuni sumuni za a yi ake e to sai ɗauko izu ɗaya sai raba shi takwas sai kuma sai kuma a shafi'i da wuce izu ɗaya za a yi muku amma sai a raba shi takwas sumuni sumuni sumuni sumuni kun ga a takwas sai kuma a shafi'i da wuce kun ga muku sha ɗaya to idan kuma aka ce malam da hadari a gari to sai a kuma yi ayoyi gajeru guda goma shine yana cewa wala bali thumma nazar Allahu akbar na ga dago thumma abata wa nazar Allah thumma ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سفر يؤثر إن هذا إلا قول بشر فأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر ألها تسعة اشهر أظلم صلى الله عليه rabu kuma shi ne wacce yake daga alamta ya kaifa zuwa nasu ita ce mai sura sura mai sura sura amma kuma sura daga alamta ya kaifa zuwa nasu in an yi fatiha sai a alamta ya kaifa in an yi fatiha sai a yi ilahi an yi fatiha a yi suratul ma'uni an yi fatiha a yi suratul kautar in an yi fatiha a yi suratul kafiru an yi fatiha a yi suratul nasari in an yi fatiha a yi tabayyada in an yi fatiha a yi kulhu wallahu an yi fatiha a yi falak an yi fatiha a yi nasi kullum wata a goma sai a yi wuce ba wanda aka takura ba yana aka ci ka ake samari ka san da aikin ibada ba ma san a daɗe ana yi amma mutum sai ya awa uku yana kallon fim ko ya awa ɗaya yana kallon darabi yana kallon ban har an gama ya dinga ci har an gama amma da ibada an daɗe an dinga surutu wallahi an daɗe ana sallah an daɗe ana kaza an daɗe ba a sha ruwa ba an daɗe ba a kaza ba yau har yanzu azumin nan har yanzu ba a sha ruwa ba duk aukin Allah so ake ai maza a gama wannan yana cin hatsari so mu kokari mu rike waɗannan raka'a goma sha fara mun uku sha biyu sai ciyarwa Dr. Jajir ya faɗakar da mu zuwa kan mahimmancin ciyarwa ta ku. wallahi kai wani abu ni kun san kuma ina ba mutum mai sauki wanda za iya ni na kusan da an aikata ba na son kwaso abubuwa masu yawa kullum ka sai da bino kwaya uku nawa ne dabino kwaya uku naira hamsin kwaya uku kwaya dabino kwaya ɗaya naira hamsin ne ok kwaya uku naira hamsin to in ka ce uku sai ka ci ɗaya sai ka ba wani shi ma ci daidai idan ka ba da dabino kullum ka ba da guda biyu to ka ba da dabino 60 a ramadana to ka sa abin da annabi gaya maka alaihi salatu cewa Allah zai nisan ka ta daga wuta da rabin da biyu to kai ka bada guda suke sai an zo daren sallah sai ka ce ya Allah annabin ka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ka kiyayi wuta ko da da tsagin dabino ne Allah ni guda 60 na bayar ina tawakkali da dabino nan da ba guda 60 Allah ka kasa in shiga wata jahannama kuma ya zama ka takura ba in ɗaya ta bayar to ka ba da guda talatin na na aisha ta yi wani abu wata mata ta zo ta bara da ita 'ya'yanta sai ta shiga ɗaki ta ɗauko mata dabino uku ta ba uwar ta ba yayan kafin uwar ta ta cina nata yaran guda biyu sun cinye nasu sai suka ce babu ƙara mana sai uwar ta sa wannan ɗayan a baki ta tsaga shigo, sai ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi sai wani abin ya birgina na Aisha yadda uwa ta haƙura ta ba yayanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ta gaya masa sai ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya musu tarbiyya ya kula da su ba shi da wani sakamako sai shiga aljanna ga ake da mu ɗaya sai ce ka in kai shi da ikhlasi sai ka kada ka rera kaka ce a'a ai shi da tazabun ya ce gwamna ya ce ko ta santa a ji a ce da buhu ɗaya buhu kullum ɗari da saba'in za a dafa sokoto aƙalla mutum ɗari biyu da hamsin su ci kowane buhu ɗaya to kaga in wannan kaka ce ka ai ba ni da kuɗin da zan iya wannan to sai annabi ce maka walau bi shiqi tamra wani ma tamra ɗin ba shi da shi sai ka so kai wata guda biyu sai ka yi wa wani na kusa da kai sallama ka bashi ɗaya kai ka sha ɗaya ya ce a fadalu sadaka ta qayyul ma'i ka ba mutum ya sha ruwa ma shine mafi darajar sadaka domin komai na sai an sha ruwa ko a haɗa shi da ruwa ko a yi shi da ruwa ko a sha ruwa kafin a an gama a sha ruwa haka ruwa yana da muhimmanci ka babu tunci yasa shine mafi darajar abin da dan adam yake sha kuma shine mafi saukin abin da ake samu ku ga wannan cewa wallahi takka bari ba kai cewa ko mutum ɗaya ba kuma dama ga kunan waɗannan masu cewa sai an kwana ana wa'azin in ka samu mutum ɗaya sai ka ce kullum ya dinga zuwa kuna buɗe baki da shi shikenan ya ci rabi ka ci rabi tuwanka ne ma na mutum ɗaya ku ci tare kike nan kaga ka ɗauki nauyin mutum ɗaya ka ci da shi sau talatin sannan muhimmi na gaba addu'a kada mu wasa na gano wasu lokuta guda casa'in a cikin wata ramadana da in dai ka gaya wa Allah bukata a lokacin ana sa ran ya amsa maka to ko bukata ɗaya ce kamar mai tawa Allah ya fi sau casa'in da wuya ka faɗi lokacin sahur lokacin buɗe baki da kuma kana tsakar azumi da Allah ko kawai da da kayan in za ka tuhur ka ce rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban in ka zo shan ruwa ka ce rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban in kana tsaka azumi ka faɗi wannan ka ga wa Allah ya baka duniya mai kyau baka lahira mai kyau sau 90 a cikin wata ramadana kana ga ba za ka sa'a ka samu wani lokaci ko a karbawa da ai mafi girman addu'a ita shine ka ce Allah ya baka duniya ya baka lahira duk wa'alan nan da muke so bi muke nema duk wahala nan da muke asarar jin muke kaucewa muke son mu kaucewa duk zirga-zirgar nan da ake yi da masu kuɗi da masu mulki da ƴan kasuwa da malamai kowa fa ko yake samu duniya mai kyau samu lahira mai kyau don kai cewa Allah ya baka duniya mai kyau baka lahira mai kyau tsare ka azaba wuta to duk wata addu'a da zaka yi sharhi kake yi kowace addu'a a duniya sharhin wannan ce yasa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da yake kenan ita mafi tsada addu'a ta ce a baka duniya mai kyau a baka lahira mai kyau a tsare ka wuta wanda na itikafi dama kuma kuna shiga itikafi yanzu mu tsari muka yi itikafi sai an cika form an sa hoto an maka interview sau da wani kawai an shiga itikafi an tafi da dara na sallah sai fita kama a lura su tawar sai je tattara wayoyin mutane da jikin kwanan mutane ya tafi tun daga nan sai muka sa security za a shiga itikafi sai an sa security sai an ɗauki lambar mutum sai an ɗauki wayan mutum sai ya zo ya cika form duk saboda ai tsari sai kuma an yi kwamitoci a masallacin suwa su dinga share shi tayam din bacci tayam din tashi tayam din karatun qur'ani a tashi mutane a sallah a hana hira kuma a ciki sai an samu kwamitin ladabtarwa a cikin kai wannan ce kai da Allah kwanta kwanta da Allah kuka san bacci in in uku ta yace kai ko a tashi da Allah me ka ka itikafi ka tashi uku ta yi. tashi ka ga Allah da ko ko ka kai da kuka in ka rasa wanda abin da ga Allah kawai ka fashe wanda kuka ya sa wanda yake da ya sa abin da yake da kuka dai yana cikin suna annabawan suna addu'a ko kharusu jadan wa bukiya sai ka faɗi kai sujada ka fashe da kuka Allah ya san damuwarka suna ka addu'an nan mu mai da ita rabbin da ya rage shiga dalalar rasul kadari khairun min alf shahar. wannan dama bai kamata mu wasa ba a ce dare ɗaya ya fi wata dubu shekara tamanin da hudu da wata shida ai ba za mu wasa wajen neman sa ba ko to ɗayan kuma mai wahala ne ya shaida kuɗi shine umara a cikin ramadana in tana da hali wallahi ka tafi umara umara a ramadana ladan maka kayi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san a harami in kai a zahar dubu da za a baka a zahar dubu ɗari shida shine shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin don kai kamsu salawata a harami ka samu ladan sallah ta shekara ɗari biyu da ashirin da mutum yana da hali ne zai sa ba zai je harami ba ya je yi itikafinsa a can ka yi itikafi a harami kuma ka dace da lalata kadar kuma kai sallah ba karamin lada ke samu ga waɗanda Allah ya hore musu suka ciyarwa kuma suka tafi Ramadan ba sallah kuma kana da riga ka ɗinka sabuwa ka fitar da kwano ɗaya ka ba talakan an je inji kuma a dawo sai a roƙi Allah bukatu Allah ya samu dace wa salamu alaikum fatiya ta kwarai kuma muna kula da wani kuma aikata wani na abubuwan da ji kai ya farfata Allah ya kasu ni za ta yi kai ba ta da su kuma ya zo lafiya Allah ya mai kai lafiya mm. a jama'a sun ka zo kashin wannan da albarka kuma mun gode muku da nutsuwa da kuka yi da saurarawa gobe insha Allah wala ba ma kai kan gobe insha Allah a yakin charity initiative wanda ta ga kuma da duk kusa a yakin da kokarin da suke da harkokin marayu a da sun fito gobe malamin da wata a sassan a sassan da kai wanda yake a kasu a hawan sabon na kasu zai muhadara da safe da karfe goma sha ɗaya na ranar da kuma a gobe ne ma da zai koma muna roƙo Allah ya yi shi lafiya za hmm. ka muna ga da kuma na taron na alaƙin charity zai shi yake babban taron ne za a yi an saba ɗin wani taron shekara shekara a gaisa malamai daga ciki da wajen jihar sun su mai da sosai to bana a nan koli za a yi wannan shekara duk da yau shi shirin ramadan Allah ya kai mu kuma da saka kowa da alheri muna godiya ga kwamitin wannan masallaci game da haka sai da goyon baya da suka bai game da gudanar da lamura a addini ko da shi a tsari da musamman muhabbarori da ake yi muna godiya ga mutanen unguwar nan akan da zuwa da tsari da suke ba zuwa mai kyau a duk lokacin da ana karance Allah ya kaka kowa da alheri والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته